sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba kalubalen tsaro da ya bullo kai yayin sake zaben gwamna a jihar Adamawa inda ta kai an ci zarafin wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS. to madalla biyo bayan cin zarafin da wasu 'yan bangar siyasa suka yi wa wani babban jami'in hukumar tsaro ta dss biyo bayan rudani da ya dabe sake zaben gwamna a jihar adamawa wannan faifan bidiyo ya yi ta kai komai a yanar gizo inda ya ja hankalin hukumar tsaro ta dss a matakin ƙasa baki ɗaya a wata sanarwa da ya aiko mana kakakin hukumar dss na ƙasa dr peter funyaya ya ce tuni sun ƙaddamar da bincike don gano gasken abin da ya faru wannan kuma ya sake ji hankalin masana tsaro a najeriya shugaban kamfanin tsaro na beacon consultant dr kabiru adamu ya bayyana abubuwan da ke faruwa matsayin masu tada hankali. Wato Malam Hassan abubuwan da ke faruwa a jihar Adamawa ababe ne masu tayar da hankali wanda kuma akwai alamun cewa bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka daga jami'in hukumar zaɓe da kuma wa'yansu jami'an tsaro kwai karya doka dangane da shi wannan jami'i na hukumar bincike na cikin gida wato sss dalilan da yasa aka kai mai hari aka yi mai hari yanzu fito fili ba amma in za ka tuna akwai takaddama tsakanin bangaren shi gwamna mai ci wadda ke ƙarshen jam'iyyar ita pdp da kuma eh, jam'iyyar adawar wadda kusan mai takaranta take ikirarin cewa har ma aka samu wani jami'in hukumar zaɓe a da ita cewa ita ta ci zaɓen to daga baya mun ga mata matakin da ita hukumar zaɓe ta ɗauka a wurin cire da kuma dakatar da duk wani wanda jami'inta ne a jihar ta kuma tsayar da tattara bayanan da kuma duk wani abu wanda ke da nasaba da shi da zaɓen a ƙarƙashin wannan ne muka ga alamar duk da yake babu tabbaci cewa shi wannan hukumar wato resident electoral commissioner din wanda shine ya yi hanzarin aiwatar da ita takarar apc a matsayin ta ci zaben nan to kaga dukkan wannan ya saba madako sako ah, mai yiwa kila shi wannan jami'i na sss abin da ya shafe shi kenan shi ma irin wannan na zan koma baya shi resident electoral commissioner din da ya zo ainihin da ita eh, takarar apc din ai akwai jami'in dan sanda wanda ya taho tare da shi to akwai yanzu jami'ai ma mai yiwa kila har da shi wannan din to fushin da mai bi jama'a suka yi shi har ya kai ga ah, abin da muka gani a cikin bidiyo amma dai ƙarshe abin da nake son nuna ababe da yawa sun fara adamawa wanda ya nuna an saba ma doka daga bangaren jami'an tsaro bangaren wayansu daga cikin jami'ai na hukumar zaɓe kamata ya yi takasassan a yi bincike na kudda a gano me ke faruwa kuma su wani ne shinke da hannu a wannan al'amarin mayar da doka kuma tabbatar da cewa duk wani wanda ya sa ma doka a hukuntar da shi a kwararre kan sha'anin siyasar arewa maso gabashin najeriya dr hassan gimba ahmad wanda ya kalli faifan bidiyon cikin nutsuwa na mai cewar lalle kam wannan abu na da karya gwiwa. na ga bidiyo da suke ta yawo na shi kwamishinan zaɓe da kuma shi wannan da ya da kuma duk abin da dai aka yi musu. To kaga a takaice wannan dai yana da karya gwiwan mutane ko kuma karya lago domin kusan wannan zaben an zo ƙarshen zaben bana kenan ga kuma yadda abin zai kasance kuma ka san tun zaben da aka yi ana ta zargi kala-kala kan hukumar zaɓe sun yi ba daidai ba jami'an tsaro sun taimaka yi ba daidai ba wannan na adamawan kuma sai ya zo ya zamanto abinda ma ba a taɓa zaton zai zama haka ba misali kwamishinan zaɓe dai ba hurminsa ba ne zo ya faɗi wanda ya ci zaɓe sai muka zo muka gani ya faru kuma ga jami'in 'yan sanda tare da shi yana ba shi kariya ga kuma shi wannan jami'in dss din an ɗauko shi shi ma an ci zarafinsa a shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karbi kudi yana magana wajen biliyan biyu abun ba daɗi wani lokaci abun ƙasar nan din malam hassan maina kaina sai ka ce ko za ka haƙura ma kawai kamar komai duk da samun ƙalubalen tsaro yayin zaɓuka ba wani sabon abu bane a najeriya amma irin abin da ya faru a jihar adamawa a cewar dr abubakar umar kare na jami'ar abuja gaskiya abin na da ɗaura kai to kacokan shi wani al'amari yana da ɗaura kai kwarai da gaske saboda ana maganan babban jami'i na tsaro sai ga shi a hannun 'yan daban siyasa sun kewaye shi suna ba shi kashi ana mai tambayoyi sa'annan a cikin abubuwan da yake faɗa shine cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi makudin zaɓe an ci an ba da makudan kuɗaɗe ɗaruruwan miliyoyi kuma biliyoyi wannan abu yana da ɗaura kai kwarai da gaske domin shi wannan zaɓe na adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya ƙone ko kuma gaba ɗaya ya afka cikin mummunan rudani kuma ana zarge-zarge hagun da dama sama da ƙasa akan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an jami'an eh, hukumar zaɓe suna so su murda zaɓen jihar adamawa sa'an nan wannan abu ya jefa zulumi da tunani a zukatan ba ma 'yan jihar adamawa kawai ba har lahirin 'yan najeriya amma babban abin bakin ciki ne kuma babban abin hakun ne a ce babban jami'i na hukumar tsaron farin kaya irin wannan ya shiga cikin wannan al'amari sa'an nan shi da bakinsa ya rika cewa eh an shirya ma kuɗi an ba da kuɗi da sauransu wannan wani abu ne wanda ita wannan hukuma da ma hukumar zaɓe da kuma gwamnatin tarayya suna da babban aiki a gabansu na su fito su yi wa 'yan najeriya bayani su kuma wanke kansu to amma a gefe guda kuma masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk na gan hakan a matsayin wata izina ga shugabanni wato izina ce ga shugabanni a ƙasar nan kuma inda shugabanni suke su sani cewa idan za a ci gaba da tsari wanda babu adalci a cikinsa kuma da yaudara amfani da dabaru kala-kala har da irin wa'annan dabaru na nan da nan fito da magana a karyata a samo masu zaƙin baki su faɗa abin da za su faɗa amma kuma a ci gaba da danna gaskiya da adalci wanda wata ila shi ne ke jawo irin wa'annan abubuwan to a gaskiya al'umma ba ta iya zama lafiya ba wannan an kalli na mutum ɗaya kenan wanda wataƙila a tsakaninsu suka samu rashin jituwa sannan mutane za su iya shiga ciki su ma su ɗau matakai a kai to idan ana tafiyar da al'umma a rashin adalci lokaci ne wanda Allah yake kyale jama'a su wa kansu hukunci ya ba su shugabanni irin su su kuma su abubuwan da za su yi su yanke wa kansu hukunci to mun fara ganin alamu a Najeriya idan shugabanni ba su ɗau matakai na gyara abubuwa ba cewa a tsakanin su ma za su fara samun takaddamar da za su rinka tayar da hankali suna yin wa'annan wato abubuwa na tufin alatsi ne ba hankali ba shine kuma al'umma take shiga gaba daya wata rana sai ka ga ba hukumomi ba ne suke yaƙaƙƙansu kansu kuma mutane ne suke fitowa da kansu su rinka ɗaukan matakai na marasa daɗi ina ganin hukuma duk da ta fito ta yi wannan bayanin saboda an nuna keyi ga ma'aikatan ta nan da maganganun da yake yi wanda tsakaninsu ne watakila ta jawo aka yi haka sai ta izina ta ɗauka cewa abin da ya faru shine rashin adalcin da ake gini yana faruwa ba kawai a wannan zaɓe ba a wasu zaɓuɓɓukan da aka yi a da da kuma wanda aka yi a kwanaki da kuma wanda ƙasar take ya karɓa ta zauna a kai har a ci gaba da ɗora masu mulki a yanda aka ga dama idan wannan al'ada za ta ci gaba to wannan rigingimu za ku ci gaba da fitowa a tsakanin 'yan su masu wato hukumomin zaben da ma'aikatan zaɓe da masu tsaron zaɓe. shin ko waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka don gujewa akwai irin haka nan gaba? Dr. Hassan Gimba Ahmad ya yi ƙarin bayani. farkon fari jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne ya rike mutuncinsa da martaban da aikinsa ya bashi kaga jami'an tsaro na ciki ba a sani su a inda suka san aiki jami'an tsaron mu a nan sun mai da kakinsu ko kuma wannan sana'an su din hanyar tozarta wa mutane don haka ya zamanto ba a tsoron domin kiman su ya zube kaga dai shi wannan jami'in tsaro na yola adamawa yanda aka titsiya shi aka bayi mishi ɗan karen duka kuma ake yi mishi tambayoyi irin tambayoyin da da shi ne kamata yiwa mara gaskiya amma sai aka mai da shi mara gaskiya domin sun saba mutane ba sa tsoron su yanzu daga mutum ya ga jami'in tsaro a zuciyar shi ya ga macuci a zalumi wanda zai yi amfani da sana'an sai cuce shi to don haka nan farkon fari shi jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne na al'umma ya rike kuma martabansa kada kuma ya ha'inci ko ya zalunci jama'a domin yana da wani kafa na sana'a ɗaya kenan na biyu kuma duk wanda aka kama shi da da laifi a hukunta shi idan ba a hukunta mai laifi to ba ma dukan jami'in tsaro ba duk wani bannace-bannace da ta'annati da kake gani yake faruwa domin mutane suna gani ba a hukunta masu laifi shi yasa za ka ga mutum zai aikata don ya san babu abin da zai faru tun ba ma ce da yana da uwa a murhu ba ko ya san wani babban ma'aikacin gwamnati ko kuma shi babba ne a gwamnatance zai ce ma ka san ko ni wane ne ba a hukunta mutum wai in shi babba ne wanda kuma a wasu a wasu wajaje muna gani kan cewa shugaban kasa ma bai tsira ba in ya taka doka na farko jami'in tsaro ya san amana ne wa al'umma ya kare su da martaban su to jama'a ma za su hungume su na biyu kuma duk wanda ya laifi a hukunta shi to mutane za su rage yin laifi Dr. Hassan Gimba Ahmed. Domin jin bangaren hukumar zaben Najeriya, kakakin hukumar Zainab Aminu ta ce min baicin sanarwar da suka fitar tun farko a halin yanzu ba za su ƙara cewa komai akan wannan batu ba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya.